سميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته أعظم شكرا إن شاء الله ومن صفات المنافقين yana daga siffofin munafikai adamu da'a ƙin da'a da shugabanni filan fil khuruj ila jihadi suna wato wajen aiki wajen fita zuwa ga jihadi su ke da'a da su wa kasan billahi jada imani suna rantsuwa da Allah ayin gaya la in amartahum bil jihadi la yakhrujun wa to in an umarce su jihadi wallahi za su fita kullum ka ce musu za ta kusa mu'a ba ko ya kun rantsuwa ba wato kenan musu ya kama rantsuwa ba abin da kan abu ya zo ba sai kun yi rantsuwa ba la ci kusi du la ci kusi mu ba ya kun yi rantsuwa da ci kun da ci kun da ku da ci marufa da ce wanda aka sani lin nabi ga annabi fahiya wannan biyayyar da kuke yi ga annabi bin lisani dun al'amali kuna yi a da ga annabi da ba harshe amma ban da aiki inna allaha khabirun bima ta'malun ko bima ya'malun Allah ya bani labarin da abin da kuke aikatawa min da'a ce kuma na wannan da'a ta ku bi kauri da baki da magana kawai wa mukhalafati kun bi fi'li da kuma sabawa ku wajen aikatawa Allah shi ya yi na'am إن الله إن الله عليهم ما هم انزلوا ka ce a Allah wa biyu rasu in ji Allah, ku yi ɗaya ga Allah, ku yi ɗaya ga manzon Allah. Fahimta wallau, idan kuka ba da baya an ɗaci daga bayan da shi, fa inna ma alayhi to shi abin da ke kan shi kawai ma mila abin da aka ɗora mashi. Shi ne mina tablighi na wajen isarwa. wa alaikum ma hum minkum ku kuma abin da ke kan ku abin da aka dora muku yana kan ku na shi ne min da shi ne da gare shi wa in tudi'uhu in kun yi da ga manzon Allah ta hata kun shiryu wa ma ga rasuli ba abin da ke ga manzo illa al-balagul mubin sai isa da aike bayyananne ayata tabligil bayn isarwa bayyane sun malaka ta'ala ma ya ce sannan Allah ya ambaci abin da ke cikin jaza'ul mudiina sakamakon masu da'a fi dunya a nan duniya wa jaza'u man kafara da kuma sakamakon wanda ya kafirta na'am fa qala ce ومن سهل الطيب من قبله ومحية الأمين كل الرجال ولبحر لهم من بعد حولهم أمنا يعمل إلى أجل كل شيئا ومن خير منهم أولئك هم الحاكمون نعم وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani daga cikinku bayan sun yi imani wa amilu salihati suka yi aikin nagarta wato suka yi aiki na barai ai a ba'u bil imtisali sun bi umarnin Allah da biyayya Allah ya ce ga abin da zai masu a nan duniya la yastakhlifannahum fil ardi Allah ya mai da su halifofi a cikin ƙasa badalan anil kufari maimakon kafirai da mu kafirai ke mulki to Allah ya ce zai kwace ba mu ne kamar ta kalafa, kamar da yadda ya halifantar da na mai qabli kuma yadda shi gabanin ku min bani isra'ila ne daga bani isra'ila badalan an jababira maimakon wancan azzaluman sarakuna wala na lahun in sun bi wannan Allah ce su masu imani ina za mu tabbatar da su dinahum ga addinin su Allah zirta ba lahun wanda suka yarda da shi wato wanda aka yi zai a yi wannan addini wa huwa al-islam shine addinin musulunci bi an zaharu shi bi an ne a birin gayar da shi ala jami'ar adiyani akan dukkan sauran addinai wai wasau saulahun kuma za a yalwata masu shi da addinin fil biladi ga garuruwa fa su kuma su mallaki garuruwa bayan maganin da suke wala yubaddilan kuma Allah zai mai mu'ayna musulmi zai musanya masu yubaddilannahum min ba'di khawfihim bayan tsoron su zai musanya masu da suna tsoron kafirai su zai musanya masu ya zama amnan aminci wa qad anjala Allahu wa'adahu Allah ya zarce da wannan alƙawarin da yayi lahum gare su mimma bima zikira da abin da aka ambata waj'alahu kuma Allah ya sanya wannan alƙawarin wa'adan mustamirran alkawari mai dogewa liman ya aci ba'ada sahaba ga waɗanda suka zo bayan sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila yawmin qiyama ran tashin qiyama kenan har yanzu mu ma min biyan da kamar za a yi mana irin wannan eh, wa asna al mudina aidan sannan ya yabo ga masu yin da bi da Allah ya ce ya'buduna ni suna bauta min la kuna bi shay'a ba su hada kowa da ni wajen bauta kun ga an yabi wato masu imani wa man kafara duk wanda ya kafirta ba da zalikal in'am minhu bihi bayan wannan ni'imar da Allah ya yi masu, duk wanda ya kafirta fa ulai kawmul fasiqun wa inna sunni fasiqai ay al kharijuna masu fita an da'a daga da'a almutahiquna masu cancanta in sun fita daga da'a badalin ni'ima maimakon ni'ima an ni'ima su kuma cikin ni'ima a zaba Allah ya yi ni wal istikhlafi kuma sannan maimakon a basu su zama sun yi halifofi bi zilli su kuma su karkantattu suna biyayya wa wal wanka kabara bihi farkon wanda ya suka kafirta da shi bayan wannan katin farko wato bayan shi a muhammad sallallahu alaihi wasallama lati usmanu radiyallahu anhu waɗanda suka kashe na usman allah ya ƙara mashi yarda to wayannan sun da suka cewa wancan ayat aka ce wanda ya ta bayan wannan gashi fasaru ya kata tiluna musulmi suna haɗe ga shugaba yana shugabanci duk duniya an haɗu a kan abu guda ana tafiya sai wannan aka za ka shi sai na usman fasaru ya kata tiluna ya ce kuma suna yaƙe yaƙe ba da an kanu ikhwana bayan da sun kasance yan uwan juna to Allah ya tsare mu ثم أمرهم الله تعالى بما يسد الفتنة سنة الله يوم يسد أبن ديك توش الفتنة يكي قول إيسا إن قامت بينهم هاي إن فتنة ما تفر لكان فقال الله يسي to ga abin da yake kwantar da fitina maganin ko ba da wahalar sha ba sun dai muna da ubani waƙi musu salata ku da sallah me zai da sallah a ta yadda ya kamata mutum ya koyi yadda zai sallah kuma ya tsaya a ta kan lokaci da sauran abubuwa bayan wannan wa'atun zakata ku bayar da zakka ita ma a ya kamata kuma ba wanda ya kamata bayan wannan sai aka ce kawai wa adi'ur rasul ku ida ga manzo sallallahu alaihi wasallam kun turhamu dan Allah ya muku rahama mun ji kai abin zai ba in muka tsaya da yamma tsaya shi ke ne mai Allah yanzu ma abin namu akwai akwai abubuwa ce. ciki mu tsaye da sallah ba da zakka bin manzo shi kenan. kaga sai mu ce bin muna yi ta sai ya yi ai raja'un rahama wato dan kaunar rahama a fatazilu an kuma fitina sai wannan fitina ta gushe daga barin ku bil amali sali da aikin nagarta min salati na salla wa zakati da zakka ta tadma inil qulub da shine zukata suke natsuwa wato zukurin la za ta ambaci Allah wajatta izu amana ha halahu ta awa su kuma daga abinda Allah ya hane ta anu daga gare shi wani da ya ce ga sun jini ta ya gama zuwa su yi makata da kuma su ka an an sama shi a yi ta ya gama zan Allah abin da ya ce ka za a shi a yi a yi bi a jika da wannan kacce na shi da makalafa sai wannan makalafa ne ta wuce kamar bata wal'ahawa idan zan zuwa shi a wajen lebur ulfa sai ta ganya a duwa gulgula ya dawo wata sami da kuma ya fi yau juna sa'alla shi mu na'am يستطيعون قل في الأمر الله الله فليس المسيح la ta allazina kafaru ka damanin waɗannan da suka kafa ta wannan bai farfaniya ko kuma la ya hasbanna ay ay ayyuhal mukhatab wa qul ya bitajaniya wal fa'ilu ar-rasul alladina kafaru ka da mani wani suka kafirta ne suna gajiyarwa masu gajiyarwa ne lana gare mu ji Allah fil ardi karka da mani za su kwace mana a cikin ƙasa a shirka da gaya manzo Allah da an yafi suna shi su kwace mana wala nu azibun cewa bala musu azaba bi zulli da kaskanci fil hayati duniya a rayuwar duniya bi yin da atina saboda sun imani da karka da mani sun imani da za mu kare sun musu azaba bal nu azibun za musu azaba wa ma'awahu kuma makomarsu marjihun makomarsu annar wuta nar wuta jahannama annar wuta wala bi izal masir da wannan makoma almarji uya wannan makoma ya ce shi Allah kiyaye mu wa ba da bayanin an bayan bayan cewa hukunce hukuncin Allah nuru su ne haske fil ardi a cikin ƙasa wasu sama'i, da kuma sama wacce ba ya bin wannan hukunce hukuncen huwar hudarin munji shine shari'a na tsira wannan wa san san zuciya zulumatin duhu ne bayan an ambata wannan shi ma wacce ba ya bin san zuciya ko galalun bacewa ne yu'addi ila dimar yana kaiwa ga halaka raja sai yaƙin ya dawo ila maudu'u sura ga abin da sura take karantarwa abin bayanin zalikal ahkamu daga bayanin wancan wancan hukunce hukunce wal adabul ijtima'iyya da kuma ladubba na tarayya fa qala ta'ala Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا يا قوم الذين أحلفت أيمانكم والذين لم allazina amanu ya kuwa dauka imani liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wanda hannayenku suka mallaka su nemi izini min al'abidi wal ima'i bayi maza da bayi mata wallazina lam yablughul huluma minkum da kuma wayanda ba su kai ga mafarki ba daga cikin kwato ba su kai baligai ba min al na daga 'ya'ya warafu amrun nisa'i kuma sun san al'amarin mata to duwayen nan a wannan lokaci wurin ake magana a su nemi izini salasa marratin a wurare guda uku ko lokuta guda uku fi salasi a bukatin a cikin lokuta guda uku aka fara nisa'i aka ce min ƙarfi salatin fajiri kafin sallah asuba kafin sallar asuba in za a shigo bawa zai shigo ko kuma yaro zai shigo to izini wahina ta da'una siyaba kuma min zahirati kuma lokacin da kuke aje tufafin ku saboda zafin rana ana hutawa kaga za a yi yanda aka yi gadi ana hutawa ai waqatu zuhuri lokacin sallar azhar wata lokaci biyu kenan wa min ba'da salati isha ko bayan an yi riga an yi sallar magariba an yi sallar isha'i to nan ma in za ku shiga sai kun nemi izini salasu auratin lakum wayannan wurare guda uku wato al'aura ne gare ku abin nasi tsarfin eh,

laisa alaikum wala alaihim amma babu laifi akan hukuman ku masu gida wala alaihim ko akan su yara din almamaliki wato wanda aka mallaka din wasu biyan da yara dinarun ba laifi akan ku duka fiddu kuni alaikum su shigo gurin ku dare isi zanin ba su nemi izini ba ba da hunna bayan wayannan lokuta guda uku ai ba da da salasati bayan wayannan lokuta guda uku da aka ambata hum na alaikum su masu kewayawa ne da zai kuri da hidima don su muku hidima da kowa da kowane cewayawancan kagudu suna kewayawa don su muku hidima babu kun sashen ku kuma kuna amfani da su a labarin kasashe wajen jimlatu ma'aka da la'a lima ƙaula kazalika ai kamar jiran bulli na ma yukira kamar yadda aka bayyana abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyin shi ay al hukunce hukunce wallahu alimun Allah masani ne bi umuri khalqihi da al'amuran halitta shi hakimin Allah mai hikima ne bi ma dabbarahu lahum da abin da Allah ya tsara masu wa ayatul istizani

wai ya balaga al'adwar min kun hulma ayyu ahara wato idan yara suka kai ga balaga cikin ku ya ku ya'ya in yaran kusa kai suka balaga falyas ta azumi su masu nemi izini fi jami'il auqati in san kai san kai ba da to su nemi izini dukkan lokuta ba ke daya kowane lokaci za su shigo su nemi izini kamar ta zana da yi neman karbin kamar wayanda suke gabanin su da suke neman izini su ya'ya wanda suke al'ada kibari wanda suke ya'ya ne manya kazalika kamar wancan ayi bayyana da kuma ayati Allah yana bayyana muku ayoyin shi dan ku aiki da su wallahu alimu Allah masani ne hakim mai hikima ne an wuta ta'ala hukunce hukuncen Allah madaukaki wada halakum ya sanya su akan gare ku bil ilmi da ilmi wa hikima da kuma hikima Allah ce ta kata ta kata balakum wajen hukunta da shi gare ku maslaha idan akwai maslaha a ciki fi mujtami'atikum fi a al-islami wajen tare da kusa musulunci sun matasna min nisa'i sanya aka doge daga mata man simila kafin lahunna fi amurin uh, uh, tasattul wato wanda aka sauka masu wajen al'amarin yin sutura faƙala Allah ya ce

wato wayanda suke zauna masu zama daga cikin mata ma'ana wajen haila ai na an haila suka zauna daga barin haila lokacin haila ta tsaya masu walwala da haihuwa ta tsaya masu likibirin saboda girman su wato shekarunsu sun shekaru mata sun shekaru da ba su yin haila fi'il al'ati la yarjuna nikahan wanda su ba ma da magana aure ba ruwansu da wannan lizalika falaisa alaihi na to su nan ba su da jinahun laifi an ba na siya ba wannan su ajiye tufafin su minal jilbabi wal ridai wal qana'i fawqa su aje wato sanya su daga wani abin wato mayafi da kuma gyautu da gyautu eh, a kan eh, mayafi a kan gyautu gaira mutu bari zatin da zina ba tare da sun bayyana kawarsu ba ai mu ɗan ko a mutahiratin bizina a muzahiratin bizina ba ta su bayyana a kawarsu ba a yi kufiya kawarsu wanda ke boye kakiladacin wasu warin wakarkali kamar dai abin wuya da kuma wannan mundaye da kuma wannan abin da ake sawa a kafa shi ne karkara wa an yasta amma dai su kame da Allah yurihin inha su kare sa su kairun lahunna shi ne ba da gare su fi dini na ga addini su min wadda iha daga sa su daga aje su izin da kulli sa jinin laƙiɗin domin kowanne abin jefarwa akwai mai tsinta ko da sun tsufa kamar tsohoni ta akwai tsohon tsohoni yan uwansu sun gani su ma sun sha'awa wasaddu zari'a ahzan toshe zari'a wato toshe kafa shi ne abin da ya fi wallahu sami'un allah mai jini ne a kawali kun ga maganganun ku alimin kuma masani ne bi ma fi kulubukum da abin da ke cikin zukatan ku ta tahdidun shadidun a ciki akwai tsoratarwa mai tsanani ne man yi yuridu an amurin layi ga wanda yake nufin ya saba ma umarnin Allah walau fi kalwacin ko a bai ko a a ne ke kebe kenan mata ma ga shi an ce sun tsugo sun yi kasin amma shi ma an ce duk shi zuwa Allah su Allah ya kiyaye mu laisa أو يؤتي أعمالكم أو يؤتي ديناركم أو ملك أهوالكم أو ملك آبائكم أو ملك أمتكم أو ملك أشراركم أو ملك آبائكم أو ملكتم مفاتهم أو رسولكم جزاء لكم الله أن تأخذون أن تأخذوا أنفسنا أو أنفسنا إذا ذكرتم جلتم فذكروا على أنفسكم يذلل الله وعلى كسرة طيبة ذلك علم الله سبحانه لعلكم تعلمون نعم laisa al'ama rajun ba laifi ga makaho wala alal a'raji ko ba ko gungu shi ma ba laifi gare shi wala alal marid harajun mara lafiya shi ma bai da laifi akan ne ai da ya kunshi galabin musa'ada duk nan ba laifi su mace mako an ce da makaho da gurgu da wani da mara lafiya Aimina ta'ami na abinci wa gari da wani shi mimma ya hata duna ilai abinci suke bukatar zuwa gare shi wala ya tafi na an yi suluhun bi ba su iya kaiwa gari da aikin su mimma na sa daga abin da ake da mani an yi sa hun min abin ya ilmin sami bi ma'aruf wanda yake ana mani jama'a musulmi wa na za su taimake su wata daga wajen mawadata wala harajin babu laifi ala an fusi a akan ku an ta ku domin buyutukun ku ci abinci a gidanku a ɗakunan ku ai buyutu a wula da kuma a ɗakunan 'ya'yanku ka je gidan ɗanka ka je ka ci abinci ko ɗakinanka an buyuti a ku. ko kuma gidan ubanninku aw buyuti ummahatikum ko gidan uwayenku mata aw buyuti ikhwanikum ko kuma gidan gidan yan uwanku aw buyuti akhawatikum ko kuma gidan yan uwanku mata su ma kuna iya zuwa ku je ku ci abinci aw buwuti a amamikum ko kuma gidan wato iyayenku babanninku kenan aw a ammatikum ko kuma gidan gwaggwanninku mata aw a ah, akhawalikum ko gidan kawunnanku aw buwuti khalatikum ko gidan innoninku aw ma malaktum mafatihahu ko kuma wanda kuka mallaki mabudin wannan wannan gida din ai kazantu mu ko ai wanda kuka ajiye shi da jari ko ga mutu ga wasu kala ibn abbas wani ya bi zalika abin da ake da wannan wakilin rajuli wato wakili na mutum a wakili da kuma wanda ya amintaccen shi wani mai tsayawa ga ne a cikin ne a cikin wa mashi ya ce wato yayin dukiyar da kuma abin dabbobin shi fala ba'asa a sa alaihi an yi akula min samarci ba ba komi ya ci daga 'ya'yan itace na wannan gona sannan waya shirabu min laban ma shi ya ci daga kuma abin nan nono sha nono na dabbobin wala ya hamilu wala ya dafiru amma ba zai ɗauka ya tafi da gida ba zai ɓoye ba ausa da ke ko kuma abokin fushi kuma aboki wa ruwa man man saddaka kun fi da fi mawaddati wanda ya muku gaskiya waje abuta din aboki ne amma na gaskiya wato ba aboki na haka nan ba wasu duk aboki kuma yadda loko alal wahidi ya dauka mu daya wal jam da jan al ma'ana ya juzul akilu yana halatta a ci min buyuti man zukira a gidan wanda aka ambata gidajen wanda aka ambata min haula al asnaf daga wayannan nau'i nau'i da aka lissafa al ahada ashara guda goma sha daya wa in lam yadru ko da ba su ko ba su za a je gidansu a ci abinci kenan eh, idza lam yu'lam bi adami ridahum amma in an san ba ba rashin yadda su in an san ma sun yadda to za a ji a ci abinci a gida su in ko da rashin yadda to ba za a ji ba shi ma wa ku su bi zikir an ce ba ce da an ba ce da an al'ada jariyatin tabsidi bainahum wato al'ada ta guda na wajen shimfiɗa a tsakanin su laisa alaikum dina ba ku da ba laifi a kan ku an ta kulu jami'an ku ci ku haɗu kuna cin abinci mun jami'ina mun jami'ina au ashtatan ko kuma ashtatan mutafarriqina ku zama wannan ce na ci wani ce na ci ko kuma wani ce na ci wani ce na ci ai jami'u shatti wa hadha takfifun sauƙaƙawa ne liman takhruju Eh, liman taharuju ga wanda zai mashi kunci an ya kula wa da ya shabe shi kadai wai za lam ya ji da man yu'akilu wato in bai samu wanda ya da abinci da shi bai tantar akai ya zama ba in shi kadai ne bai iya cin abinci da idza dakaltum buyuta idan ku shiga gida lakum gidanku aure da ko gidan waninku fasallimu ala anfusikum kun je gidan ba kowa to ku je ku sallama da kakauna ku ai kulu in kun shiga gidan ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu da bayan Allah salihai fa inna malaikata taruddu tarudu alaikum malaiku su mai da ku da wannan su kuma amincin Allah ya tabbata gare ku wayan kana ahalun idan akwai mutane a gidan fasallimu alaihi ku sallama gare su wa hada salam wannan sallama huwa ma ya duru bainan nas sosai gudana a tsakanin mutane fi kulli musu a majalisa ko ta majalisa ai jama'a fihi nas inda mutane suke taruwa yusallimu ba'dhum ala labarin sashi da yi sashi sallama kai wajen inda ya wannan gaisuwa ce daga Allah mubarakatan ɗayiba mai albarka ko mai kyau ai yusabu alaiya ana Allah na bada da lada akan wannan kazalika ai kama bayyana lakum ma taqaddama zikruhu kamar yadda aka bayyana muku abin da ya gabata wajen ambato shi min al-ahkam na hukunce hukunce wa rukhsi fiya da kuma sauki a ciki yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah na bayyana muku ayoyi ay yufasiru lakum yana rarrabewa gare ku ma'alima dinakum sannai na addinin ku la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta ai ne kai ta fahimu zalika saboda ku fahimci na addini ko inda ya kamata ku zauna Allahu akbar wa min mu yana da da ladubba na tarayya ihtiramar ri'asa girmama shugabanci fi kulli amri jima'i jama'i dukkan al'amari na tarayya wajen ahadu wa ɗatu laha da kuma da ga wannan da shugabanci in gari ma asibitin in dai ba saban Allah ba ne wa zalika min al-imani wannan bin shugaba wato yana daga imani kamar ƙara ala kamar yadda Allah ya ce inna ma Thank <laughs> you. abin zai da lallai wayanda suka imani da allazina innamal mu'minuna wanda suke masu imani allazina amanu billahi wanda suka imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wai za ka hu in suka kasance tare da shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suka haɗu ala amrin jami'in akan wani abu wanda yake hada su guri guda ai kullu an kowane al'amari ya kata ji mashari kasu min jami'i wanda ya kuntar da tarayya na ta'anar jama'a fihi a ciki min amarin nauyi a taro ne a aiki au ce ko kuma taro ne a shawara wasu ana taro a shawara kuma ana taro a aiki duk kowane iri ne yan ne zahabu wanda suka tare na kada wani ya tafi an gargare shi li urudin uzrihim uzrin lahum dan jiro wani hankali gare mu ga mutum kada ce ko ya tashi tafi hatta nuhun rasu. ya sun nemi ilimi ga manzo wato shugaban wuri aw man yaqumu maqamu ko kuma wanda ya tsaya matsayin shugaba din fi ri'asatil mujtami wajen shugabanci na wannan taro ta'ziman wajen iman don girmama da girmama da hadar amurka wannan al'amari inna lalina ya sha'ari naka masu neman ka iri ula'ika lalina yi umini na billahi wanda su ne suka imani da Allah wa rasuli suka imani da manzon Allah kai zai gano ka idan sun nemi izinin ka ayyuhar rasul ya kai manzo aw man yaqum makamu ko kuma wanda ya tsaya matsayin manzo din in sun nemi izinin ka ribadu sha'ani ga wani sashen bukatar su amrihim al'amarin su fi misi da haji da hawa misali irin wani na halaye ka azal liman shi ita min to ka izini ga wanda ka so daga cikin su ka ji izinin ma ga wanda ka so a bil insirafi ta ce jiya wasu da fi lahumullah kuma ka nema a yi musu gafara gurin Allah inna Allah gafurun lahum laka Allah mai gafara da yesu ne gare ka kai ma rahimun Allah mai jin kai dukkan jami'a magare ku baki A fal zalika saboda wancan arshadaka kullum minkum afshe da kowane da cikin ku ila ma hu aslahu min abin da yake nagarta alheri da shi hatta ya kuna mujtami ana nizamin dai hatta wannan ya zama kan tsari mai kyau a matinu ko matinu ura mai ƙarfin wato mai ƙarfin tarayya din wasu ƙati da kuma aminci yana bayan jinsi a cikin wannan jinsin da ke gurin da wasu ke tare wa muna dabar mutum ne islamiyya da dai ladubba na tarayya na islama ikira mu shakasiyyar ra'isi eh. wato girmama ainihin mutuntaka ko jiki na manzo na shugaba a cikin shi wantan nabi sallallahu alaihi wasallam annai muhammad sallallahu alaihi wasallama awwalu man awwalu ra'isi wato shine farkon shugaba kama jara fi haƙƙi abin da ya gudana ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wujuban ya zama wajibi ya jiri kulle da izin ba da hunu duba yana gudana ga kowane shugaba a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wato mustahabi ya yi ma shugaba haka saboda haka Allah ta'ala Allah ya ce

du'a ar-rasul bainakum kiran manzo a ku ka du'a ibadikum ba za kamar kiran sashen ku da sashi da ce gudu ya nabi Allah wato ku ce ya annabin Allah ya rasul ya manzon Allah filini cikin taushi wa tawadu da kuma tawadu wa da sauci da kuma mai da sauci a dan a rufe sauti kaɗan wato kankantar da sauci fala ta gulu kada ku ce ya muhammad wa ku ce wannan aw ya abul qasim ko ya abul qasim misalin ma yad'u ba'dukum ba'da kamar yadda sashen kuke kiran sashi kako irin wannan aw idza da'akum ko kuma idan manzo ya kira ku ila amrin in zuwa ga wani al'amari ya kashe manzo na kira ajibu ka karba mashi wala ta taba da kada ku jinkiri ku ce wato an kira ku manzo na kira ku na abin nan fili ya wato wajen karba kama ya fa'alu ba da kuni bayan kamar yadda sashen kuke yi da sashen ai wani su zuwa lalin daro ko kuma ku kiyaye a kan yardar ma shugaban ku manzo sallallahu alaihi wasallam hatta laye su fudu hayyan da shi manzo ba zai fushi ba Faye da u alaikum ya hayya ji ya addu'a kan ku fa yujabu lahu kuma akar mashi wannan du'a a ahu addu'a shi fi ذلك kun wannan bai zama cikin a gare ku ba fali zalika saboda haka nema ma da an rasul sallallahu alaihi وسلم ربه manzan Allah ya yi addu'a ga ga al'ubangiji shi ya roƙi ubangiji faƙala ya ce Allahumma kun ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah ayyuma rajulin ayyuma ayyuma rajulin sabautu duk wanda na zaga aula an ko na ko na la'ane shi faj'al zalika lahu zakatan to ka sanya wannan ya zama zakka gare shi ayyuwa rahama ta kasan ya sa ya zama rahama gare shi wasu latin kasan ya wannan ya zama tsarki gare shi wadda huwa shi ma tsarki dai gare shi aw qurbatan ko kuma kasan ya wannan abin da neman shi ya zama kusanta to qarribuhu biha ilayka mai qiyamah za ta kusanta zuwa gare ka ya Allah yan tashin kiyama kaji in annabi ya annabi ya ce cewa saboda wannan kafin a yi tun da yana da wannan matsayi sai yi in ma na ya bashi na zage ka kuna la'ance wani kuna yawanci dole wannan ya Allah wannan la'antar da ne mashi ko zagi da ne mashi ko wannan abu ne mashi Allah ka sanya wannan abu ya zama zai kusantar da shi zuwa gare ka shi ta kiyama Allah akbar kuma na ta juma'a amma ai gaskiya kai yanzu aka haka kai yanzu kai kai ne hmm. ta ya shi yadda ma Ah, shafaqatan minhu sallallahu saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa khawfan saboda annabi yana tsoro an yi duka ahadin min ummati bai so an yi haliku an yi haliku ahadin ahadin min ummati dai mutum guda ya halaka daga cikin al'umma shi bai so bi du'a'i alaihi saboda ya yarda akan shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai so a ce wani ya halaka saboda ya yi mishi addu'a ah. قد allah ya الذين الله يا سن ودنن يتسالون wani suke bukamin ku daga cikin ku liwaza a hankali Ai ya ay yakhrujuna min mahallin amali ana aiki a jama'i na tarayya ya Allah ya san masu zarewa suna bukamin gari suke gani ba tare da neman izini ba ai kufiyatan a boye mustatirina suna koyewa da wani bishirin da wani abu su a ɗan kari da wani abu ko da wani mutu sai rita wa ƙalli ta hakiki suna ga wata alaka kiban shamila da jami'in shi'un sannan allah malaukakin sarki ya ƙarin bayani da mai gamewa ga dukkan abubuwa sauran sha'ani Thank شؤون الأمة الإسلامية كون ya karin bayani ne don kara wato abin da ya game daga jami'in shi'urin al'umma da dukkan sha'ani na al'umma ta musulmi faɗaɗa ya ce bal ya zai فلهذا الذين يخالفون يا كان كما فلهذا الذين يخالفون عن أمره wato waɗanda allazi ne ya khalifu na al'amuri wani suke sa ba mu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su ji tsoron an ta shi ba mafi tunatun wata fitina ka ta shafe su shi ne bala'i au ya shi ba ko kuma azabin alimu ko azaba mai yi same su da aka sha lahira wato sabawa manzon Allah yana kawo bala'i a cikin ƙasa ko kuma mutum ya je lahira shi da cikin bala'i shi ma cikin musulma

Allah yake da abin da yake da sammai da ƙasa na shi ne abin da ke sammai duka sama ɗaya biyu uku har bakwai da samanta da kuma ƙasa dukan Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mulkin Allah ne halitta Allah ne kuma bayan Allah ne wa antum min damni zalika kuma kuna cikin wayannan bayan Allah din ko kadi alam ma antum Allah ya san abin da kuke ciki ayyuhal mukallafuna ku mutane matasa ko baligai alaihi akan shi Allah ya san abin da kuke ciki ya san abin da kuke kan shi kuke cikin shi min al-imani na imani wani faqi al ya san Wani munafikai sun munafi munafinci wal kufri Allah ya san abin da kuke na kafirci wa Allah ya san ta'a da kuke yi wal isyan Allah ya san abin da kuke shi na sabo wa ma haddahu lakum min ahkami da kuma abin da ya kance muku na hukunce hukunce wal adab da ladibba wa inna ma hiya bi maslahatikum wa inna duka dan maslaha ne gare ku wa ya'lamu kuma Allah yana sane da yawma yarja'una ilayhi zama da zuwa gare shi shi Allahu akbar Allah yana sane bayanin ra'amai da ku zuwa gare shi in kun koma zuwa gare shi fa yunabbi'um Allah zai ba su labari fihi a cikin lima amilun suka aikata kai na kai wa shari da sharri wallahi bi kulli shay'in alim Allah masani da komai mina amali min ayyuka zuwa gare da wani wannan alimin masani ne aibi eh, yajari amalu ta'ala aikin Allah yana gudana alamun kuta bin ilmi a bisa hukuntar wa ilimin shi wa ilayaci da nufin shi فكل ما فرض ما فرض في السوره دوكا من ابن اكفر لن تهي اسكن سوره لكم غيركم فانما فرضه الله يغفر الجاهل القوي على علم اكن علمي وهكما جن da kuma wata hikima ita da dajjali kawai ta hukunta da wancha sai da ka duk abin da Allah ya tsaya ina haka yake ya hukunta shi ne kuma shi ne dan masalaha gare ni to mun gama wannan sura abinda muka karanta daidai a ciki Allah ba mu lada Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure kuma neman Allah gafara Allah kuma ya ƙara mana ilimi da yin amfani eh, sai sura furqan makiya da sura furqan makiya iya sab'un wa sab'una ayatun sab'in eh, da bakwai ne ba wa mazuya da isa ne ta karwa at-tawhid wa ahwal ibadi al-mu'min wal kafir kada ta Allah da halin mutbayi muminai da kafirai bismillah rahman rahim ya tabaraka tabarakan lazi albarkoci wato sun yawaita amfanoni sun yawaita sun da wato sun yi fa'idoji ko ai allazi na zai ga wanda ya saukar da furkana mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ayyaminan lalina zalfa ƙura'ani shi ne wanda ya saukar da alƙura'ani wajen biya alƙura'ani kazalika aka ce mu ƙura'ani shi ne kuma ya yi biya tsakanin ƙarya da gaskiya li'annahu farraka bainal haqqi wal batil dan yana rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya to Allah ya saukar da shi ala abdihi gabawan shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama liyakuna don ya zama shi wannan furqan da wannan mazalil alamin da yan alam sune al al'insu wal jinni wa malaika wato da mutane da aljanu amma da malaiku ya zama nazira da gargadi mukhawifan min azabillah tsoratarwa daga azabar Allah na'am inna ولم يكن له ولي من ولم يكن له ده ما الذي له ملك السماوات والأرض ولم ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك Allah ce ya yi mulkin samawa ce ba shi ne wanda yake da mulkin samai na ƙasa walam ya ta fi wala wanda yake dawo shi Allah walam ya kulla yi sharikun fil mulk ba da wani abu da ya ga mulkin shi Allah wa kala kulla shan ya halici ko wannan abu min sha'ani daga sha'ani shi an yarka kalukan ya halitta wato ya halitta daga sha'ani shi ya halitta abin da yake halitta ne faƙaddarahu kuma ya kaddara shi ta ƙaddara ƙaddarawa ai sauwahu ta subuyyatan ya daidaita shi daidaituwa na'am لا يكلفون شيئا وهم يهلكون ولا يملكون لأمرهم ضرا ولا ربا ولا يملكون موتا Wata kabe su kafirai sai rike min duni wani Allah ba Allah ba ai da yi aliha abin bauta ya mafi al'asina sun yi gumaka wa gari ha da wajen su min al-ma'abuda ce abubuwan da ake bauta mawa la ya kaluku na shaya su wayan abin da ake bauta mawa da masu halicci kawai ba wahun yi kula kuna su ma halitta su aka yi wala yamlikuna li anfusihim ba su iya mallaka ma su darran wato dafa'ahu ba su iya tunkuɗe mu su cuta wala nafa'an ko amfani ba su iya jawo mu su amfani wala yamlikuna waje kuma ba su mallaka mutuwa ba dai su ki wala hayatan ko rayuwa ba su mallaka wannan ai ma dukkan jihadi ba su ya kashe kowa wa in yayi jihadi ko su su laye wani wala mushura ko kuma tashi ai ba a san lihali amwaji da tayarwa da ba tashi ka tayarwa ga matattu su ba su tayar da kowa bayan ya mutu ai fallahu huwa ilahu al Allah Allah shine abin bautawa na gaskiya allazi yamliku al mota wal hayata shi ya mallaki mutuwa ya mallaki rayuwa wa yadfa'u ad-darra yake tunkuda cuta wa yajlibu nafa yake jawo alkhairi da da'ahu ga wanda ya da gare shi wa hu ya kuma kadaita shi al-makhsus bil ibada wanda ya bance abin keɓanta da ibada shi Allah shi kadai wace ra'a ta halafi bayani a hawa da allah shi ga bayani halayen kafirai wai ka yake ba dinihin bilman zini wato halayen kafirai da yadda su kaya da suke yi ga abin saukarwa da wanda ake aka saukar ma wani a kan shi barki daya wato suna ɓata abin da aka saukar suna ɓata ma wanda aka saukar ma wani wai mu da ɓata bata abin barki daya wato shi wa aje faɗa da ce wakala da shi ka kabe suka ce ina haza wanda wannan ƙur'ani illa ilkum bai kasance ba shi kage ne ƙarya ne kawai ai ka ji mun intara muhammad wai muhammad ne kuma ya kago shi wa ana wa alai wanda yake kan shi akan shi kawun aka wasu mutane daban wahum min ahli kitabi wa jama'u littafi ƙara ta'ala Allah ya ce faƙad ja'u zulman wa zura wannan sun zo da ƙarya ƙarya kafirci da ƙarya kuma da ƙarya ai ka kafaru kufaran wa kaziban kafirci da kuma ƙarya ai bai ma sun zo da su ai bai ji'olin mu'ujizi saboda sun yi mu'ujiza ita sun ce wannan ƙage ne mu kuta abin ƙagowa wa ƙarni ta haɗi da ai ma ja ubi suka zo da shi inna nuna zirmi wa ne kuma da ƙarya na wa ƙarni ta haɗi لك تبرها وقالوا أيضا سكة شهر لا يوم هو أسابر الأولين أي تأسون يوين من متعنى فرقو أي أكازي بجمع قريش قريش متعنى فرقو أي جمع وسطرة بالغامي اكتسبها سكة الموجة أي انسكها أي أمر غيره بالكتابة وفي يوم الشيء ونشينا المتعمشي a min ulai ka da daga cikin wancan mutane fahiyatul la ita kuma suna ana mashi ta ana karanta mashi ayatul qur'an alaihi ana karanta gare shi ne ya fara dan ya haddace bukuran tan wasi da zabi da yamma wai annabi wai wasu cikin da suna karanta mashi in karanta mashi sai da yamma dan ya haddace sannan kuma yana a shi manzo ne Allah sauke gudu wacan wa ashiyan wai safe da yamma kala ta ala raddin alayhi Allah ya maida musu da ya ce ka ci an zara wanda zuwa da masu wanda ya saukar da shi ne wanda ya san sirri ya san daidai fuska ma wace rayuwa cikin samai da ƙasa inna hukana da buwan Allah ya kasance mai zama da yi ga mummina